bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yata bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 16 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da sha shida ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna cikin tafsiri na suratu taha a yau za mu tashi ala amantu na قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى من نعم فأجلئوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما وإما أن نكون أول من ألقي نعم أم kafin mu fara fassara akwai tambayoyi kamar haka assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam ilimi da basira shin wani uzuri ne yake halatta wa mutum ya jinkirta sallah har lokaci ya wuce to akwai akwai uzurarka da yawa da suke halatta wa mutum ya jinkirta sallah har lokaci ya wuce amma za mu ambaci kaɗan daga cikinsu ne kaɗan daga cikinsu akwai bacci da mantuwa idan bacci ya ɗauke mutum har ya to lokacin sallah ya wuce to a nan wajen mutum yana da uzuri Allah ba zai kama shi da laifi ba haka nan idan mutum hankalin shi ya ɗauke ya manta sai ya zama to bai yi sallah ba har lokaci ya wuce shi ma wannan yana da uzuri dan za ka iya yi mamaki a ce ga wani babban malami nan ya manta bai yi sallar la'asar ba ko ga wani babban malami nan ya manta bai yi sallar isha'i ba sai an zo can cikin dare sai aka malam yana alwala aka rubuka Allah lafiya ce wallahi na manta ne ban yi sallar isha'i ba to wani idan ka gaya mai ka manta baka yi sallar isha'i ba zai ce dama zai yiwu a ce manyan malamai suna mantuwa a nan wajen su manyan malamai ba mutane ba ne in dai manyan malamai mutane ne to mantuwa da bacci yana iya kama manyan malamai kamar yadda yake kama sauran mutane almuhim dai idan bacci ya ɗauke mutum sai ya zamanto mutum baccin ya yi nauyi har ya makara a nan wajen yana da uzuri saboda annabi ya ce man nama an salati aw nasiyaha falyusalliha mata zakara duk wanda ya bacci daga barin sallah ko ya manta da sallah an lokaci ya wuce to ya sallaci wannan sallah duk sanda ya tuna wala kafara lahu illa zalik ba shi da wata kafara da ta wuce wannan sannan na uku akwai wanda aka tilasta mai akan barin sallah da lokacin sallah yayi sai aka zo aka rike wani katon bulala irin bulalan dukan jakai aka ce yanzu lokacin la'asar ne amma wallahi in kai sallah muka fara tukanka sai mun kai ta lahira aka ba wani gwabjejen ƙatu ya rike wani gwabjejen bulala na dukan jakai kuma ka fahimci cewa fa da gaske in kai sallar nan zai zai kwada ma wannan bulalan ko wala Allah ma ya jaraba irin wannan a gaban ka ya gani an gani a nan wajen kaga ya rike wannan katon bulala ya tsaya a gabansa har sai da rana ta faɗi to a nan wajen mai za mu ce mutum yana da uzuri ko ba shi da shi bai da uzuri yana da uzuri saboda kana jin tsoron zai tafka maka wannan bulala ɗin ko kuma ya rike takobi ya ce wallahi in kai sallan nan zan sare ka kuma ka tabbatar da cewa kai sallalin sare ka zai da gaske to a nan wajen ko da lokacin sallah ya wuce to kana iya yin sallah din an gane wannan ko disan da wannan uzuri ya kushe sai mutum ya yi sallan idan wannan mai bulala ya kauce daga gare ka idan wannan mai takobi ya kauce daga gare ka wannan uzuri ya kushe a nan sai ka yi sallah kuma wannan sallah za a ɗauka kayi shi akan lokaci ba ramuwa kake ba amma idan ya zama an ɗaure ka ne an ɗaure mutum an hana shi motsi to amma ya zama zai iya yin imani zai iya yin sallah yana ɗan nuni da ka haka ya ɗan yi ruku'u ya ɗago ya ta yi sujada haka yana iya yi da imani a nan wajen zai iya yin sallah da wannan imani din kuma in yi wannan sallah ba sai ya rama ba an gane wannan ai to wannan yana daga cikin wuraren da wato mutum idan ainihin sallah ya kubuce inda yana da wannan uzuri to yana da uzuri sannan kuma akwai lokacin da ake hada salloli guda biyu a lokacin da ake hada salloli guda biyu a haɗa magariba da isha'i ko a haɗa azahar da la'asar jam'u ta'khir kaga ba za a yi azahar ba sai lokacin azahar a sai lokacin la'asar ba za a yi magariba ba sai lokacin isha'i kaga anan wajen an ɗan jinkirta sallan isha'i an an dan jinkirta sallan magariba zuwa lokacin sallan isha'i sannan an ɗan jinkirta sallan azahar zuwa lokacin sallar la'asar duk da cewa wannan jinkiri ba jinkiri ba ne mai tasiri an gane wannan ko wannan jinkiri ga hakika ba jinkiri ba ne. domin ya jinkirta sallah ne daga farkon lokaci zuwa lokaci na biyu kuma duk lokutan nan gaba daya lokutan sallar azhar ne dan azhar mutum na iya yin shi farko lokacin da rana ya zawali ko kuma mutum ya kai shi zuwa ga ƙarshen ƙama, wanda ƙarshen ƙama ɗin nan shi ne farkon lokacin la'asar ƙarshen lokacin azhar na muftari ashe idan mutum ya duba wannan duk salolin gaba ɗaya an yi su ne kan lokaci ko ba za a kira wannan jinkiri ba ga haƙiƙa sai dai mutum ya duba zahiri zai ga an yi jinkiri zai ga an kira sallan azhar ba a yi sallan azhar a lokacin ba sai aka daga wannan sallah zuwa lokacin la'asar sai aka hada azhar da la'asar an gane wannan ku? sannan kuma idan akwai tsananin tsoro na yaki tsananin tsoro na yaƙi makiya makiya sun kawo hari ga musulmi ana jin tsoron in an ce za a tsaya sallah to lallai makiya za su yi mana kwab daya to saboda wannan tsananin tsoron ana iya jinkirin sallah har zuwa lokaci ya wuce kan babin lalura in ya zama to ba za a iya yin sallah ba saboda tsoron ya yi tsanani in dai tsoron ya yi tsanani ba za a iya yin sallah cikin wannan hali ba to za a daga sallan har zuwa lokacin da tsoron zai gushe idan tsoron ya gushe sai a yi sallah ina ganin wannan shi ne kaɗan daga cikin wuraren da yake halatta a jinkirta sallah har lokaci ya wuce Allahu a'lam wa alaikum salam zai iya yiwa lokacin kayi alwalanka za ka yi sallah ne in kuma ba ka yi alwalanka ba in zai iya yiwa za ka ɗaure kaɗin za ka iya tsayo ma a wannan hali da kai shi ne a ƙalu ya musa sai suka ce ya musa su masu sihiri suka ce ya musa in ma an Turkiya. in ma ka jefa sandanka wa in ma an na kuna a man alka in ma mu zamanto mu ne farkon wanda zai jefa sandansa ka zaɓi wanda kake so ya kai musa an gane wannan kai masu sihiri sun ba annabi musa zaɓi annabi musa ya zaɓi wanda ya fi masa sauƙi wane ne annabi musa ya zaɓa قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنما تسعى قال بل ألقوا sai annabi Musa ya ce a'a ku dai masu sihiri ku fara jefawa tukuna an gane ko da ya gaya musu wannan magana ku fara jefawa sai suka jefa suna jefawa me ya faru fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min na annaha a sai ga igiyoyinsu da sandunansu suna suranta musu saboda tsaban sihirinsu suna suranta musu saboda tsaban sihirinsu cewa annaha a cewa lallai sandan na tafiya yana gudu an gane ne da suka jefa wannan sanda sai sandan ya zo yana suran kama annabu musa annabu musa sai ya ga sanda ana suranta mai saboda tsaban sihiri yukhayyalu ilaihi min sihrihim ana suranta ma annabu Musa saboda tsaban sihirinsu annaha tas'a cewa lallai tana tafiya tana gudu kuma alhali ga hakika ba tana tafiya ba ne, ba tana gudu ba ne. an gano wannan gudu ana kira irin wannan sihiri sihiri ne tafiyili. sihiri ne na rufa ido za a nuna ma kaman abu na tafiya alhali bai tafiya za a nuna ma kaman ga dan adam ya bude bakin jaka ya shiga ta baki ya fita ta dubura duk irin wannan ana yi to kai sai ka ɗauka da gaske haka ne alhali ba da gaske ba ne rufa ido ne to akwai irin wannan sihiri na rufa ido an gane to irin wannan sihiri na rufa ido shine wanda mu'tazilawa suka yarda da shi shine wanda mu'tazilawa ke cewa babu wani sihiri babu asiri na gaskiya ƙarya ne duk wanda ya gaya ma wai akwai tsafi ko akwai asiri ƙarya yake yi zuru fa'ida ne an gane mai su mutazilawa ba su yadda akwai sihiri ba ba su yadda za a iya yin asiri a haukata mutum ba ko a asiri a raba mutum da matashi. shi ko a asiri ya zamanto mutum da yana da wadata ya koma ya talauci an gane wannan ko a asiri ga mace ta ringa warin jaba ko a sanya mata zuban jini to su mutan zirawa suna ganin duk irin wannan karya ne babu shi an gani yana daga cikin abin da ya bambanta mutan zila da ahalus suna. su ahalus suna sun yarda akwai sihiri kala biyu akwai sihiri shi shine irin wannan wanda masu sihiri suka yi shi daga shi Allah ya gaya mana fa idza hibaluhum wa isihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai ga shi ana surantawa ana surantawa ma annabi Isa kaman san annabi Musa kaman tana tafiya alhali ba tafiya take yi ba an gane wannan hoto irin wannan sihiri akwai shi Shi ne sihiri na rufa ido sihiri na yan dabo to sannan na biyu akwai sihirun haƙiƙi wanda ahalu sunna suke cewa inna sihira lahu haƙiƙa yuk min dararihi wa yusta'azu billahi min sharri Lallai sihiri tabbas akwai shi ana jin tsoron cutarwansa kuma ana neman tsarin Allah daga sharrinsa kada mutum ya zo ya ce aini ni in kaga asiri ya kawo mutum sai ka yadda da shi akwai masu cewa haka in dai baka yarda da asiri ba zai kama ka ba saboda haka babu wani abu asiri ƙarya ne kawai to malaman sunna a cikin littattafan akidunsu akwai sihiri sihiri wanda za a iya rabawa tsakanin mutum da matar shi wata ba'u ma ta ya shayatin ala mulki suleiman wa ma kafara suleiman walakin la shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi babila harut wa marut hmm? wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji shine mahallu shahid suna koya daga gare su ma bihi abinda suke rabewa ta hanyar sa tsakanin mutum da matar shi akwai sihirin da ake koya ma wanda zaka iya raba mutum da matar shi sai Allah ya ce amma wa ma hum bi dharina bihi min ahadin illa bi iznillah amma su masu wannan sihirin ba sa iya cutar da mutum da wani abu sai da izinin Allah an gane ko tunda dai Allah ne ya halice su ka nemi tsari da Allah daga sharrinsu ba sa iya cutar da kai da komai sai da izinin Allah fa ya ta'allamu na ma ya zuru kuma suna koyan abin da ke cutar da su baya amfana da su walaqad alimu laman ishtarahu ma lahum fil akhirati min min hakika sun sani tun mutumin da ya siyi wannan sihirin ba shi da rabo a lahira irin wannan sihiri da mutum zai zo saboda rashin imani masoya guda biyu suna cikin aure ka zo ka yi musu asiri ka raba su to duk mutanen da ke da irin wannan ɗabi'a ɗin irin wayannan miyagun bokaye masu asiri su sani ba su da rabo a lahira hakanan duk mutumin da ya kai ziyara wajensu aka yi masa irin wannan asiri domin ya cutar da wani ba shi da rabo a lahira an gani? to sannan kuma ga matan manzo sallallahu alaihi wa sallam, hafsa bai wata ta mata sihiri da bai wata mata sihiri aka kama baiwar baiwar ta tabbatar ita ta yi wa hafsa asiri nan take hafsa ta sa aka kashe ta an gane ne saboda wannan asirin da ta yi sannan ga hadisin jundu haddu sahir zarbatun bisaif wato haddi na mai sihiri a sare shi da takobi an gane ku shi ne a cikin ruwa ake cewa mun kashe shi jundu ke cewa mun kashe ainihin masu sihiri wajen guda uku a wannan zamanin duka mata ne an kama su sihiri sauraka idan kana duba littattafan aƙida za ga malaman tauhidi suna kasa wannan sihiri kashe biyu an gano wannan hanyar to amma idan kaga mutum yana da awon sunna sai ya zo ya ce maka babu sihiri karya ne rufa ida ne kuma ka gan shi malami ne shi to ka san cewa ba yana wakiltar ahlus sunna bane yana wakiltar aqidar mu'tazila ne saboda mu ahlus sunna ba aqidar mu ba rubuce yake aqidar mu ba wai zabu ba bane in zauna kawai in ce to ai ni ga fahimta na nan wancan ga fahimtar shi a'a idan ka ji wannan ahlus sunna ya ce akwai sihiri to wancan ma haka zai ci in ka ji wancan ahlus sunna ya ce annabi Isa zai dawo haka wancan zai ci in ka ji wancan ahalin suna ya ce akwai ceto gobe kiyama haka wancan zai ce in ka ji ahalin suna ya ce akwai azaba kabari haka wancan zai ce in ka ga bambanci wani ya kauce ne wani ya bi gaskiya an fahimci wannan ai so ka maganar sihiri har manzan Allah fiyayyen halitta hadisi ya inganta a cikin sahih bukari an masa asiri ina ba gano wannan an masa asiri daga baya kuma aka saukar da ainihin nasi da falaki annabi ya karanta wa innan wani surori guda biyu wannan sihiri ya warware hadisan nan suna cikin bukari da muslim to amma sai wani ya ce kaga wannan hadisi ba zai yiwu a ce hadisi nan ya inganta ba ba zai yiwu a ce hadisi nan ya mai ba ya inganta me yasa ba za ce ya inganta ba ka ce Allah ya ce ya ayyuhar rasul ballik ma unzila ilayka min rabbik mai wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu yahzimuka minan nas ya kai wannan annabi ka isar da abinda aka saukar maka daga ubangijinka in har baka aikata wa fa ma ballagta risalata to baka isar da sakonsa ba kana tsoron waye sai Allah ce kana tsoron kafirai ne wallahu ya asimuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane to wannan ayan da aka saukar a wajen mutazila shine ayan da ke nuna ba zai yi wa annabi asiri ba na ba ta gani Allah ya ce wallahu ya muka minan na. shin wannan aya an saukar da shi ne akan asiri an saukar da wannan aya ne akan isar da sako da aka ce manzan Allah ya yi cewa manzan Allah kare ya ji tsoron kafirai za su kashe shi a wajen isar da sakon Allah Allah zai ba shi kariya har sai ya isar da wannan sako din an gane wannan ko wannan aya da aka ce wallahu ya simuka minan nas in ana nufin wannan aya tana nufin an kara annabi ta kowane bangare sai mu ce to kariya ce wannan ba gaskiya bane in haka ne da annabi ya je yakin badar ai annabi ya je yakin uhud me ya same shi an ji mai ciwo ko ba ji mai ba lokacin da aka ji mai ciwo an kariya mai haƙora an yi kaza annabi ya ta tsinuwa Allah ya tsine ma wani Allah ya tsine ma wani Allah ya hana shi Allah ya saukar da ayar nan laisa laka min al'amri shay'un ko to ai a lokacin nan an jima annabi ciwo haka ne ko lokacin da annabi ya je Daif ya je yin da'awa a can Daif shin mutanen Daif me suka yi masa mutanen Daif sun yi ta jifa shi da duwatsu suka ji masa ciwo har ya zama to jini yana ta zuba a jikin manzon sallallahu alaihi wasallam a nan wajen menene ma'anar ayan nan to wallahu ya zimuka minan nas hmm? shin an ba annabi kariya daga ainihin mutanen ɗa'if kan cutar da annabi tambaya nake yi annabi ya samu kariya daga mutanen ɗa'if mutanen ɗa'if sun jibe sun ji mai ciwo to menene ma'anar wallahu ya zimuka minan nas shi ana nufin wallahu ya hasi muka minan nas an yi luka ko an yi muka ko an yi diribuka ko ko menene ko an yi uzuka Allah zai tsare ka daga mutane a kan me hmm? tunda dai in zagi ne in an ce Allah zai kara annabi daga zagi to kafirai sun zagi annabi zagi kala-kala sun kira shi mai sihiri sun kira shi mahaukaci sun kira shi boka sun kira shi kaza sun kira shi kaza wani irin zagi ne ba su yi masa ba to in kuma cutarwa ne ta hanyar duka da kuma a sanya mai mahaifa a jiki a matse shi hmm? ko kuma a jife shi da duwatsu a ji mai ciwo an yi ko ba a yi ba to menene ma'anan wallahu ya simka minan nas da kuma maganar da manzan Allah yake gaya wa duniya walau kuntu a'lamul ghaiba lasta lasta lasta min alkhair kuma masani su walau kuntu a'lamul ghaib da na kasance na san gaibi lastaksartu min alkhair da na yawaita aikin alkhairi wa ma su ba zan yadda wani mummuna abu shafe ni ba kenan wani mummuna abu na shafan annabi yana shafan shi shin Allah ya tsara manzan Allah daga wani mummuna bai shafe shi yanzu asiri menene mummuna abu ne an gani rashin lafiya ba mummuna abu ne jin ciwo ba to a nan wajen yanzu ya ce da na kasance na san gaibi da na yawaita aikin alkhairi ba zan yadda wani mummuna abu ya shafe ni ba da duk sanda ya ga za a cutar da shi a nan zai koma wani waje da amma tun da bai san gaibi ba sai ga shi an masa asiri kuma asiri ya kama shi sai gashi kuma ya je da awa an jijjibe shi an jibe ciwo sai gashi a wajen yakin uhudu wato shi ma an sassare shi an jibe ciwo hmm? sai gashi yana sallah a ka'aba an zo an matse shi a wajen duka an gane ashe wannan wallahu ya zuka minan nas kalma ne mai fadi me ake nufi da shi abinda ayan ke nufi shine Allah zai tsare ka daga mutane kasa kashe ka har sai ka isar da sarku wannan ayan ba shi da alaka da cewa Allah zai tsare ka daga mutane kasu masu yi ko zai tsare ka kasu tare ka ko kasu zage ka ba shi ake nufi ba ina fasa gane wannan saboda haka wannan aya bai saba ma hadisin sahih bukhari da aka ce amma annabi yi ba an gane wannan ko wannan fassara ne irin na mutazila wanda su mutazilawa ba sa neman taimako ba sa neman taimako da ainihin manzan Allah ba sa neman taimako da magabata wajen fassara muhim dai sihiri ya kashi nawa kashi biyu akwai sihiri tafiyili sihiri na rufa ido akwai kuma sihiri hakiki ana yin asiri tabbas ana yin asiri an gani akwai nau'i nau'i na asiri malamai sun riga sun yi wannan magana din an gani? idan mutum na son ƙarin bayani ya koma littattafan aƙida zai ga wannan bayanin to shine a qala fal alqu fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a fa awjasa fi nafsihi khifata musa fa awjasa fi nafsihi khifata musa to a lokacin da macizan nan a lokacin da sandunan nan da igiyoyi suka rikide suka surantawa annabi Musa kamar suna tafiya fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa sai annabi Musa alaihi salam sai ya saka wani tsoro a cikin ransa amma bai fito fili ya nuna ba fa ya saka wani tsoro a cikin ransa to dama annabawa suna jin tsoro wani irin tsoro akwai tsoro na ɗabi'a akwai tsoro na ibada amma tsoro na ɗabi'a kusan kowane mutum yana da shi kamar tsoron ɗan adam ga shi, tsoron ɗan adam ga 'yan fashi kowane ɗan adam in ya ga 'yan fashi da bindiga dole ya ɗan ji jikin shi ya ɗan firgita kana cikin tafiya a daji ga zaki dole ka firgita in dai kai mutum ne in dai mutum ya zo ya ga maciji sai ya ga bai ji komai a jikin shi wasu ba ɗan adam bane shi mutum ya ga yan fashi da makamai manya-manya kawai sai yana musu dariya su ma su wannan mahaukaci ne ya kamata akwai ɗan wani alamun tsoro da zai ji a jikin shi wannan shi ne tsoro na ɗabi'a shi kuma tsoro na ibada shi ne wanda ake cewa ba a jin tsoron kowa sai Allah kada mutum ya ringa jin tsoron mutum ya riga ya rasu mutum ya rasu ko yana nesa da kai in za ka yi wani aiki suka ce ina son aikata kaza amma ina jin tsoron shehi ne ko waliyi ne ko imami ne yana kallo na in na aikata wannan abun wannan shehi ne ko imami ne zai iya cutar da ni shehi ne ko imamu ne zai iya talautar da ni ko zai iya hana ni haihuwa saboda haka yana so ya aikata wannan abun yana jin tsoro shehi wani ko imamu wani na kallon shi so daga sai ya fasa yin wannan aikin saboda in ya aikata aikin imam din nan zai sanya masa talauci ko zai hana shi haihuwa ko zai sanya mai wani bala'i ya same shi sai ya fasa kaga anan wajen ya ɗauki wannan shehi da wannan imami ya ba shi matsayin Allah Allah ne duk inda kace ka aikata laifi yana kallon ka kuma zai ma hukunci sai ka ɗauka malaminka ko imam ɗinka kai ma duk inda kake ko yana nan ko baya wajen in ka aikata laifi yana nan yana kallon ka kuma zai baka hukunci ila ma muridan wannan shehi ila muridan sun kai wajen su dubu shehin na da muridai sun kai dubu to duk muridan gaba ɗaya kowanne in zai yi laifi ko zai aikata wani abu sai ce ba zan aikata kaza ba saboda shehi na kallona saboda idan na aikata shehin nan zai cutar da ni in kuma ban aikata ba shehin nan zai amfana da ni wannan shi ne kaufin sir irin wannan tsoro shirka ne an gani shi ne mutum ke cewa ba na jin tsoron kowa sai Allah irin wannan tsoron ba irin tsoron wai kaga dan fashi da bindiga baka ce wallahi ba na tsoron kowa sai Allah ba ƙarya kake kana jin tsoron dan fashi kana jin tsoron ainihin macici kana jin tsoron zaki tsoro na ɗabi'a ne wannan shi yasa annabi Musa alaihi salam lokacin da ya zo zai yi rabo tsakanin mutane biyu da suke fada daya bakifte mutumin fir'auna ɗaya kuma ɗan bani isra'il sai ya zama to bakifte ɗin yana cutar da bani isra'il sai da annabi musa zai zai wuce sai bakifte a sai ɗan bani isra'il sai ya daga murya ya kira annabi Musa ya zo ya cece shi daga zaluncin wancan da annabi Musa ya zo zai cece shi daga zaluncin wancan garin garin tunkuɗe shi ya tunkuɗe shi daga zaluncin wancan ɗan tunkuɗe wanda ya kawai sai wancan ya faɗi ya mutu to daga wannan shi ne annabi Musa ya gudu ya koma can Madiyana to a lokacin da annabi Musa ya dawo da Allah ya turo shi da annabta ya taho zuwa ga fir'auna ai fir'auna ya yi wa annabi musa gori ko ya ce alam nurabbika fina walidan walabista fina min umrika sinin ashe ba mun rene ka tun kana karamin yaro ba kana jariri kuma ka zauna a wajenmu daga cikin rayuwanka shekaru masu yawa wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta ka aikata aika aikanka da ka aikata na kisan kai ka ce kai annabin Allah ne ka aikata aika aika na kisan kai wa kunta me hmm kafiri ka zamanto daga cikin masu butulcewa ka butulce mu duk irin wa anta min al-kafirin wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min al-kafirin sai ka aikata aika aikan da ka aikata kuma kai ka zamanto daga cikin masu butulcewa ai bai dace irin kokarin da nayi na raine ka tun kana jariri haka girma ka zama Musa ba ka zo ka yi ma kabila ta abin da kai annabi Musa bai ce masa ala fa'altuha idza wa ana min adh-dhalin wa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba rabbi hukman waja'alani min al-mursalin sai ce na aikata ta fa'altuha idan na aikata wannan abin da kace na aikata idan wa ana min zalim lokacin ina daga cikin masu kuskure kuskure dai wannan dalil anan daga cikin ma'anan dalal akwai alqada na aikata wannan abun alhali ina daga cikin masu kuskure kuskure yi. wa faraltu minkum lamma khiftu sai na guje ku lokacin da naji tsoron ku wani irin tsoron ji na dabi'a saka na gudu annabi musa ya gudu saboda tsoro irin na ɗabi'a an gane wannan ko fa sa fi fi fatan musa na'am قلنا لا ta إنك أنت الأعلى annabi Musa ya saka tsoro a cikin ransa sai muka ce ma annabi Musa la haf kada ka ji tsoro innaka antal a'la lalle kai ne maɗaukaki kai ne za ka samu nasara akan waɗannan masu sihirin an gane wannan ko a wata aya sai Allah ya ce wa auhayna ila Musa an an alqi asad fa iza hiya talqafu ma ya'tikun eh a lokacin da annabi Musa ya dan furgitan nan ya dan saka tsoro sai muka ce kaka ji tsoro kai ne a sama an gane ka jefa sandanka in ka jefa wannan sanda wannan sanda insha Allah zai haɗiye duk abinda suke kirkira na ƙarya yawwa la takaf innaka antal a'la na'am wa alqi ma fi yaminika talaqqas ma sana'u innama sana'u kaydu sahir ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك ka jefar da abin da ke cikin sandanka abin da ke cikin abin da ke hannun damanka ka jefar da abin da ke cikin hannun damanka talqaf ma sanahu za ta haɗiye duk abin da suka aikata na makirci na sihiri inna ma sanahu kaidu sahir kawai abin da suka aikata makirci ne na mai sihiri makirci ne na masu rufa ido makirci ne na 'yan dabu, wala yuflihu sahiru haisu ata mai sihiri baya samun nasara duk inda yake an gano wani ku mai sihiri baya samun nasara duk inda yake menene ma'anar mai sihiri baya samun nasara duk inda yake wannan wasu na cewa kenan asiri baya tasiri inda asiri na tasiri da Allah bai ce wala yuflihu sahiru haisu ata ba menene yuflihu mai ma'anar yuflihu samun babban rabu menene babban rabu aljanna an gane ku inda mutum yana asiri ya mutu yana asiri ya daɗe yana sallah yana azumi yana zakka to ba zai samu babban rabo ba sakamakon shi wutan jahannama har abada mai sihiri kafiri ne shi an gane wannan ku? kada ka gan shi malami mai bada asiri ka gan shi yana karanta ƙur'ani a ramma ne shi kada wannan a ramma ya birge ka arne ne kawai eh, wato ba a haɗa alaƙa tsakanin ƙur'ani da sihiri ba sa haɗuwa inda kaga mutum ya haɗa su to yana so ne ya yaudara al'umma eh galiba za ka yan Ka kaga wannan majabakin wani babban shehi ne amma kuma boka ne shi haka ne ko ba haka ba kaga wani babban shehi ba wani sa ne amma shehin nan ya kasa cewa ya daina wannan bokancin ya kasa cewa ya daina yin asiri yana yin asiri ya juya da hankalin wannan 'yan kasuwa suna kai ziyara gare shi a haukata wancan a kaza ga wancan wancan da yana samun kasuwa yana samun ciniki a san yadda za a yi a daina siyan kayan shi duk irin wannan gaba daya za ka ga ainihin aran magashi ana ganin shi malami ana ce mai akar makalla ta ce ai shi ne malamin wani sai a kalli wani katon boka a ce shi ne malamin ɗan siyasa wani ne malamin gwamna wani kai za ka ɗauka yana karantar da gwamna kul a ahad ne bai taba karantar da gwamna ko da alifin bawon sa'un ba amma za ce malamin shi ne wani irin malanta to me ko a ce bokan shi ne sai a ce malamin shi ne ta shata da ce a sha ruwa ba laifi ba, ko shi a sha giya ba laifi ba ne? to a sha ruwa ba laifi ba ne. to ga shi ma nan sai a ce ga malamin shi ne ai yana ba da taimako kaga taimako ake bayarwa ba wai ana ba da asiri ba Allah shi kiyaye ne Allah ya ce wala yuflihu sahiru haisu ata mai sihiri baya taba samun babban rabo duk inda ya je ko da ya samu wani abu a nan duniya wato nasara ne na mai haƙar rijiya an gane wannan aiki ba nasara bane na hakika amma asalin babban rabo mai sihiri ba shi ba aljanna har abada na'am فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى sai masu sihiri suka fadi suka yi sujada masu sihirin nan sun tabbatar da annabi musa alaihi salam da ya jefa wannan sandan da allah ya ce masa wa alkima ma fi yaminika talqaf ma sana'u nan inna ma sana'u kaidu sahir wala yublehu sahiru haitu ata a nan wajen sai annabi Musa ya jefa wannan sanda din da ya jefa wannan sanda din shine Allah yake cewa wa auhayna ila Musa an alqi aswat fa idza hiya talqafu ma yafikun Allah yake mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa ka jefa sandan ka kai ma sai gashi sandan nan yana haɗiye duk abin da suka yi na makirci fa waƙa al wa batsala ma kanu ya amalu sai gaskiya ya tabbata abinda suka zama to suna aikatawa na sihiri sai ya zama batacce faguli buhu nalik sai aka rinjaye su a can wankala bu sagiri sai suka juyo suna kaskantattu sun tabbatar yanzu cewa annabi musa alaihi salam wannan sandan da ya jefa nashi ba asiri ba ne amma su asiri ne an gane ko kaga mutumin da yake yin abu jabu in ya ga original yana ganewa ko baka ba yanzu mutumin da yake yin ainihin irin zinari na jabu ko azurfa na jabu da sauran abubuwa da zaran ya ga zinari orijina zai gane original ne to lokacin da su suna yin asiri ne na rufa ido annabi musa da ya jefa sai suka ga gaske nashi yake nashi ya zama maciji da gaske ko macijin ya kama nasu ya haɗe an gane sai suka ce to gaskiya wannan ba asiri ba ne wannan ba tsafi ba ne daga Allah ne kawai an gane wannan ko shi ne sai suka faɗi nan take suka yi sujada sun gamsu cewa annabi musa annabin Allah ne ba boka ba ne shi faulkiyar saharatu sujada sai masu sihiri suka faɗi suna sujada ƙaru suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa suka ce mun yi imani da ubangijin haruna da musa a wata ruwaya suka ce amanna bi rabbil alamin a wata aya rabbi musa wa harun mun yi imani da ubangijin talikai ubangijin musa da harun nan take suka yi imani to kenan magana biyu suka faɗa anan sun ce amanna bi rabbi haruna wa musa can kuma sun ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun shi wanne suka fara fata rabbi haruna wa musa ko rabbi musa wa harun magana ɗaya ne suka fata ko to yanzu me za mu ce a nan sun yi amfani da wawul aqaf wawul aqaf a cikin larabci baya nuna ga wanda aka riga faɗa an gani ba a ce rabbi rabbi haruna summa musa ba inda an yi amfani da rabbi sun summa musa sai a ce haruna aka fara ambatawa sannan musa an gane an yi amfani da wawon asaf shi baya hukunta tartibi yana nuni akan mutlaqul jam ya maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ya ke maryam uqnuti tili rabbiki ki biyayya ga ubangijinki wasjudi ki yi sujada warka ima arraki'in wanne yake fara yi ana fara yin ruku'u kafin a yi sujada amma nan zaka ce wasjudi yi an gani an yi amfani da wawul azab baya hukunta tartibi anan ba za ka iya cewa ga wanda ya riga wani ba ina ba tan gane wannan shi sanya lokacin da masu cewa annabi isa ba zai tawo ba aka ce mai hujjan ku sai suka ce Allah ta'ala ya ce wa iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya lokacin da Allah ya ce ya kai Musa ya kai Isa inni mutawaffika lalle ni zan dauki ranka wa rafi'uka ilayya in daga ka zuwa gare ni kaga nan an fara maganar za a dauki ransa sannan wa rafi'uka ilayya sannan mu daga ka zuwa gare ni to anan kaga kaga yanzu sai dai annabi Isa ya mutu tukuna sannan aka daga shi na fasan gane wannan to wani amsa za mu bayar in dai mun fahimci karatun da muka yi ɗazin nan hmm? an yi amfani da wawul azab shi wawul azab baya hukunta tartibi shin mutuwan ya fara yi kafin a daga shi ko sai da aka daga shi sama ya zo ya rayu shekaru masu yawa ya zo ya yi aikin da Allah ya sa ya yi bayan ya gama aikin da Allah ya sa ya yi sannan daga baya sai Allah ya ɗauki ransa ɗaukar rai kamar yadda Allah ya alƙawari an gani to kaga wannan wawul aka baya hukunta tartib yanzu muna so mu samu amsan sai mu koma zuwa ga hadisi manzon Allah ne zai fassara mana an gani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim to haka ake yi kaga shi wawul adab din mutun ya ganshi ba zai yanke hukunci ba dole sai dai akwai wani karina daga waje an gane wannan ko na'am qala aha man tum lahu qabla ana fana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبن لتسقطنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قال آمنت له قبل أن آذن لكم فرعون da ya ga cewa masu sihirin nan sun gamsu da annabi Musa sun gane annabi Musa ba matsafi ba ne annabin Allah ne sai suka musulunta suka dawo suka bi annabi Musa alayhi salam to fir'auna kuma ya ga cewa fa idan har wa'annan masu sinirin sun musulunta a gaban taron jama'a in har yayi shiru to sauran jama'a suna iya gamsuwa yana so ya dauke hankalin sauran jama'a daga kalar su masu musulunta shine hikimar da yake so yi saboda haka bari kawai ya raba masu sihiri da jama'an gari ya zama to shiga musuluncin kawai ya taƙaita ga masu sihiri ne sai ya hukunta su kawai su kadai shi ne sai fir'auna ya ce amantu lahu amantum lahu ƙabala an azana lakum shin za ku yi imani da shi kafin ba ku izini innahu lazi allama kuma sihir dama na gane lalle shi ne babban ku dama wanda ya koya muku sihiri Shi ne babban ku wannan asirin dama annabi Musa ne ke ta koya muku a koye yanzu Allah ya tona muku asiri falau qaddi anna aydiyakum wa arjulakum wallahi da sannu zan yanyanka hannayenku da kafafuwanku min khilafin daga tarnaki in yanka hannun dama kafan hagu daga ba in zo in yanka kafan hagu hannun dama an gane ku falau qaddi anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin da sannu zan yanyanki hannayenku da kafafuwanku daga tarnaki daga sabani wala usalli banna kun fi juzu'in nakhl kuma da sannu zan gicciye ku a cikin kututturen dabino wannan fi wannan fi bi mana ala wala usalli banna kun ala juzu'in nakhl min babi tabadulul huruf lam yasiru fil ardi fatakunu lakum qulubun ta'qiluna biha aw azanun yasma'una biha aw lam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha nan da aka ce awa lam yasiru fil ard shin zai yi dan adam ya dinga tafiya a cikin ƙasa sai dai tafiya ne alal ard wala kun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi ma ma'ana wala kun fil ard wala kum alal ardi min babi tabadulul huruf an gane wannan ko wala usalli usallibannakum fi juzu'in nakhli da sannu zan giciye ku akan ku tattaran dabiru saboda duk duniya kowa ya gani irin yaudaran da kuka yi wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa kuma da sannu za ku sani a cikin mu da ku in ji fir'auna wane ne ya fi tsananin azaba kuma azaban shi tafi wanzuwa wane ne ya fi da sannu za ku sani an gani su kuma shi fir'aunan da ya faɗi wannan magana ya tabbatar ƙarya yake yi kawai ya shafa ma fuskar shi bulale kawai wa'annan masu fihirin fa suna nan tare da fir'auna tintini tun kafin a haifa annabi musa fir'auna yana tare da su sannan kuma annabi Musa ya gudu ya tafi Madiyana yana guduwa da ya tafi Madiyana a lokacin da Allah ya aiko shi ya mai da shi manzo a yaushe ya samu lokacin da zai tarbiyyar da wasu masu sihiri kuma shin wane ne ce zai tara masu sihirin su zo ba sai auna ba shi da kansu ya ce zai kira nashi masu sihirin shi annabi Musa ya zo in ya kira nashi sai a zo a kwama to yanzu an zo an kwama da masu sihirin da shi ya kira da kanshi ba amma yanzu sai zo ya ce ya sayanci dama annabi musa ne ya karanta da su kaga nan wajen da yake mafi yawan mutane suna da raunin hankali yanzu wannan magana ta fir'auna har ya ɗauki hankalin mafi yawan ga magarin mutane da mafi yawan mutane suna da karancin kwakwalwa kaga wani zai ce yaya za a yi mai hankali ya gamsu da wannan magana ta fir'auna to wallahi sallahi sun gamsu ai shine Allah yake bamu labari a wata aya fassa kaffa qaumahu fa sa'u ya sassauta wa mutanen sa kwakwalwa suka yi masa biyayya ya rena musu hankali duk abin da ya faɗa sai su gamsu ba bincike to irin wannan shine ba a so ba salafi ya kasance kan shi in kai ba salafi ne kada kawai wani malami ya kawo dalili dalilin nan ba gamsashe ba kawai ka miƙa wuya an gani in zai gina maka hukuncin addini ya ce Allah ya ce annabi ya ce ba wai ra'ayin malam wani ba an gani mutumin da yake so ka yi watsi da maganan Allah ka yi watsi da maganan manzo sallallahu alaihi wasallam ka yi watsi da fahimtar magabata ka zo ka kama ra'ayin ƙalawa ne ƙalawa to lalle yana so ya halakar da kai ne an gane wannan ko yana so ya raba ka da la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana so ya mai da wasu mutane su zamanto su ne manzanninka Allah shi kiyaye na'am qalu lan nusiraka ala ma ja'ana min al walladhi fatarana فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا da fir'auna ya gama musu barazana cewa lallai in ba su dawo sun bi shi ba zai gana musu azaban da babu azaba irin shi alu suka ce masa lan nu'siraka alama ja'ana a al-bayyinat ba za mu fifita ka ba akan abin da ya zo mana na hujjoji bayyanannu yanzu gaskiya ta riga ta bayyana gare mu ba za mu fifita binka na bata kan abin da ya zo mana na hujjoji bayyanannu ba wannan zai faɗa rana mun rantse da Allah wanda ya halice mu kamar sun ce ne wannan zai faɗa rana lan nu'siraka ala ma ja'ana min al-bayyinat mun rantse da Allah wanda ya halice mu wallahi ba za mu fifita ka ba akan abin da ya zo mana na hujjoji bayyanannu mutum yanzu ya samu hujja bayyanan ne zai kama kama kame zai yiwu ba ga gaskiya ta bayyana ni kuma sai zo ina kama kame mutum mai maimako ya kama reshe sai kama ganye hmm? suka ce wa fir'auna gaskiya za mu gaya ma wallahi ba ma tsoron mutuwa wallahi ba ma jin tsoron kisanka eh mu dai yanzu Allah ya riga ya nuna mana gaskiya annabi Musa annabin Allah ne kuma mu yanzu sakon shi za mu bi hmm? sannan fassara da biyu ƙalulan nukusi ka alama ja a namin alfiyina sai suka ce ba za mu fifita ka ba a kan abin da ya zo mana na hujjoji bayyanannu wannan zai na da kuma wanda ya halice mu ba za mu fifita ka ba a kan abin da ya zo mana na hujjoji bayyanannu da kuma shi wanda ya halice mu Haga, ba za mu fifita ka akan wanda ya halice mu ba mun fifita Allah akan ka sannan ba za mu fifita ka ba akan abin da ya zo mana na hujjoji bayyanannu kenan abubuwan nan guda biyu sun rike su kyam na farko sun rike Allah ba za su fifita fir'auna kan Allah ba sannan na biyu sun gane gaskiya ba za su fifita fir'auna kan gaskiya ba an gane ko sai suka ce wa fir'auna bi ma ta qal ka hukunta duk abin da ka hukunta in kana ganin za ka gicciye mu oho in kana ganin kisa ne oho in ɗauri ne ma oho duk abin da ka yi bismillah inda ma mai inda ma taqdi hadhihi hayata. Duniya kawai iya abin da ka yi kawai za ka iya hukunta wannan rayuwar duniya ne kawai iya abin da ka yi mana kawai shi ne ka kashe muka ɗauki ranmu a duniya amma a lahira baka da iko kai ma a lahira kana nan kana gwagwagwa da ubanci tsada kana gwagwagwa da azaban Allah an fahimci wannan ai to sun gaya masa gaskiya kenan wayannan bayan Allah lokaci kaɗan Allah ya fahimtar da su tauhidi lokaci kaɗan fa sun gane wannan rayuwar duniya rayuwa ne na banza in dai mutum ya riga ya gane gaskiya ko da an kashe shi akan wannan hanya bai yi asara ba shi ne abin da suka nuna wa fir'auna faɗa bi ma an taƙa inna ma taqdi hadhihi alhayata dunya ka hukunta duk abin da zaka hukunta kawai zaka hukunta wannan rayuwa ne na duniya kawai na'am inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khataayana wa ma akrahtana alayhi min as wallahu khairun wa abqa sai suka ce inna amanna bi rabbina lalle mu mun yi imani da ubangijinmu li ya gafira lana qadayana dan ya gafarta mu kurakuran da muka yi na sihiri da mun dade muna cikin kafirci to yanzu mun dawo cikin addinin tauhidi saboda haka lalle mun yi imani da ubangijin mu, ya gafarta mana kusa kusan mu. wa ma akrasana alaihi min as da abin da ka tilasta mana a gare shi na asiri abin da fir'auna kenan ba abin da kai fir'auna ka tilasta mana muka koyi asiri domin karfafa mulkin ka saka muna muna roƙo Allah ya gafarta mana wannan kuskuren wallahu khairun wa abqa Allah shi yafi alkhairi kuma shine mafi wanzuwa na'am إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا daga mafi yawan masu shugabanci sai kaɗan daga cikin wanda Allah ya kwata mafi yawa suna mu'amala da bokaye mafi yawa suna mu'amala da masu sihiri an gane yana da wuya kaga ainihin masu shugabanci ko 'yan siyasa sai dai 'yan siyasa da tauhidi ya ishe shi wani ɗan siyasa musulmi ne amma za a kai shi wajen 'yan ƙungiyar asiri domin ya ga cewa shi dai burinsa yaya za a yi ya ga ya hau kan mulki an gane ko sai a ce mai a kawo ainihin ƙwayen gidan jariri a kawo kaza ko a ce wannan siyasa ma yayin zina da mahaifiyarsa ko a ce yayin zina da ɗiyarsa yanzu kuna ganin irin wannan abin yana yawan yaduwa yanzu a cikin gari suka ji an ce kaga mutum ba da hankalin shi kuna sallah tare da shi kuna komai da shi wani makila dan kwamiti ne tare da ku sai a ce an kama shi da diyarsa yana lalata kai sai kai mamaki ya za a yi mutum ya yi sha'awar diyarsa wallahi mafi yawan irin wayannan matsaloli na luwadi da matsaloli na zina da iya wallahi mafi yawa ba don sha'awa ba ne, ana yi ne don neman duniya Wala mafi yawa masu neman duniya ke yin shi to tunda neman duniyan yanzu ya yawaita kuma neman duniyan ana zuwa ne wajen miyagun malamai to sai sun sa ka kauce hanya ko su ce ka je ka yi zina da jaka ko ka yi zina da mahaukaciya daga mutum mai daraja karfe biyun dare ya tashi yana zina da mahaukaciya sai a kama shi alhaji wani lafiya sai kama borin kunya irin ya haukace din nan lafiya shi lau to la yanzu neman duniya ya yi yawa shi sa yanzu kana jin bala'i da ke faruwa kai sai ka ɗauka ma abin ya wuce tunaninka hankalinka ba zai ɗauka ba Allah shi kiyaye su shi ne yake cewa aman na bi na ko ga yaghfira lana na. lalle mun yi imani da ubangijinmu don ya gafarta mana kurakuran da muka yi a da wa ma na alaihi min as da abinda kai fir'auna ka tilasta mana na sihiri fir'auna shi ya tilasta musu yin sihiri to za mu ce tilastawa ne tunda ai sun yi shi lokacin suna jin daɗi ko sai da mu ce eh fir'auna ya sanya su a cikin wannan hanya amma su ma sun yarda da shi ai daga baya ne suka janye suka ba annabi Musa ko wallahu khairu wa abqa Allah shi fa alkhairi kuma yafi wanzuwa shi lokaci yayi insha Allah za mu tsaya za mu ci gaba daga inda muka tsaya شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك